Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya buƙaci haɗin gwiwa da sauran takwarorinsa na afirka domin ganin an tilasta wa 'yan mulkin mallaka biyan diya saboda yadda suka rika ɗibar mutane domin bautar da su daga afirka wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau ga malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da namijin kokarin da shugaban kasar ghana na na akofo ke son yayi na haɗa kan shugabannin afirka baki ɗaya ganin cewar an karɓo diya ga mutanen da aka bautar a lokacin milkin mallaka so nan gaskiya shugaban kasar ghana kayi namijin kokari sai dai wani hanzari ba gudu ba a mu na afirka baki ɗaya kowace ƙasa tana cin gashin kanta amma har yanzu ana cin zarafin al'ummar da basu san hawa san soka ba an mai da su tamkar bayi domin irin ƙasa ta najeriya da wasu ƙasashen wani na afirka akwai itila'i na 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suna ɗaure su suna hana su shaƙet kamar irin yanzu halin da ake ciki lokaci ne na ɗiba amfanin gona amma har yanzu a arewacin najeriya akwai inda 'yan bindiga daɗi suka hana ainihin a ɗibi amfanin gona sai an biya diya ya kamata ka taɓo ta wannan fanni ga waɗannan shugabannin namu na afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na rp Sani Da'u tun daga nan tsatsun murum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Eh kiran da Nana akofa ya yi ga eh takwarorin shi shugabanni na Afirka na eh, tura mulkin mallaka eh, su biya diya ga irin abubuwan da suka yi a mu na afirka to abun bai zo mana da mamaki ba amma mutum ɗaya zai fito ya faɗi wanga bukata kuma to ai shawara ce ne ma ga shugabanni na afirka to muna kira ga shugabanni na afirka eh su rana na kofa ado baya domin a ga turawan ga eh sun biya diya eh, ga al'ummar afirka to allah sa dai kwalliya ta biya jakurin sa tashi lafiya ya rage sani dawo a ɗan warahmatullahi wa rahmatullahi barakatu yarfi labaran hausa na farko dai ka ke fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka aulun mamada ya mai yarfi mun ji mun da kun gaba suwa shugaban kasar ghana na na akofo ya tuntubi kasashen afirka mulkin mallaka to ni lokacin da an kai mulkin mallaka lalle an yi mulkin mallaka ga na ra'ayi amma yanzu ba mulkin mallaka ga ra'ayi na kenan yanzu kan ma ya waye kuma wannan mu jawabi da yayi Allah sa kuma mutane su yi unhwani da shi abin da ra'ayina kenan yarfi ina gaishe ku sannan kokari gaba da gaba ya a koma baya kuna tare da Isa Bakar tsoho mai barka aulan mai mai jamboriyar Nijar mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai rorar funto a cikin jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya hakika babu wani biyan bukata da za a samu akan wannan kira da shugaban kasar ghana ya yi nana akufa ado akan kasashen turai su biya diya akan bayi da suka kwasa daga nahiyar afirka wanda muna gani har yanzu ba mu fita daga cikin ƙangin wannan bauta ba ga waɗannan ƙasashe don haka mafita ne ya kamata su rungumi al'ummarsu kamar yadda ya fito ya wannan kalami a cikin shugabanni na afirka wanda kuma muna ganin haɗa kansu da kawo ci gaba a nahiyar afirka shine ya kamace su domin jiran wannan kuɗaɗe da za a basu na diya abu ne da muke gani ko an bada babu wani amfani da zai yi ga iyalan waɗanda aka tafi da su a matsayin bayi. Haɗin kansu da ci gaban ƙasar Afirka shi ne ya kamata su sanya gaba da kau da matsalolin da ke addaba yankin nahiyar Afirka musamman na ta'addanci wanda ake fama da shi a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal tudun Wansau Dil Kano Najeriya. to wannan wani abu ne wanda bahaushe yake cewa abin dariya yaro ya tsanci hakori in ban da shugabannin afirka da mutuwar zuciya da san rai da abin da ba zai amfana abin da an yi shi an wuce gurin ku tsaya ku gina kasashen ku da arzikinku da ƙarfinku kun kasa sai wani tunanin karbar diya saboda kun zama cima zaune shugabannin afirka ku yi abin da za ku amfani al'ummar ku ka amfani rayuwar ku amfani tarihin ku kun kasa kowa ya samu shugabanci shi dai tunanin da ya zai yi karɓo wasu kuɗi wanda zai amfana da shi da iyalansa ba kwa tunanin ku yi amfani da arzikin afirka ku gina afirka mai europe suke da shi wanda suka fi afirka a yanzu na gina arzikin ƙasa wallahi da kuna da kishin ƙasashen ku da yanzu kun gina afirka amma kun tsaya kullum maula bara neman diya to wa zai biya ku wannan mafarki ne kawai kake yi ba wani abu ne mai amfani da kake bijirowa da afirka ba ka bijiro da abin da al'ummar ka za su yi alfahari da kai bayan ko da ka sauka daga kan mulki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio france rfi sunana malam kabiru da ke nan ɗan guli kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger to alhamdulillah maudu'in ku ne da kuka ba mu dangane da horicin shugaban ghana gaskiya wannan magana ce kawai babu wani abin me yasa tuntuni tun farkon da ya hau mandashi ta farko bai yi magana ba bai san da yakin ba sai da ya kusan sabka farfaganda ne zai ga turawa da sauransu duka kuma magana da ya yi misali in a ce an ba dama shi ya iya nemo yan uwan waɗanda aka karkashe din a zo don a ba su haƙƙinsu ko komi suke nihi ya za su yi da kuɗin idan allah ya sa turawan ma sun bado kuɗin saboda haka wannan wata farfaganda ce ke yi wadda kuma mun san inda ta nufa kuma mun san inda za ta kuma mun san daga inda take muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kara ma kasashen mu na musulmi zaman lahiya dan albarka Na gode magana malam kabiru daga nan marayi dan gumi kusa da makarantar malam amma Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Balfilinge, Jihar Tilberi a Jamhuriyar Nijar. Lalle shugaban shugaban kasar Ghana na na akufo ado da ya nemi takwarorin shi gwamnatocin Afirka su dafa mai a shigar da kara na tura da sun wani can wani lokaci da sun kama kyan afirka mulkin mallaka a biya su diya to ni a ji wannan abu ba abu na mai yiwuwa ba don su gwamnatotin afirka dukkan su tura na ake tai da su kasashen turai na attaye da su sarwan suna kyambaran da sun ɗarme musu gindi suke kan milki to wanda shi na dora ka akan milki sai ya nuna ma hanya ka bi to ya za ka shigar da kara shi biya ka diya abin kake biya shi ba dai shi sai dai gaban kanshi ba in ya ne a biya ka Tuma da Radio Faransa ina muku fata alheri. Mai magana Hashim daga nan garin Tsamama a Balfilinge Ija Tilberi a Jamhuriyar Nijar. Ya rafi a tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Faransa International. Kuna magana da Hashimi daga nan Tansilai a Balfilinge Tilberi a Jamhuriyar Nijar. Lalle mun ji magana da shugaban ƙasar Ghana na Akufo Ado ya nemi takarorin shi na Afirka su dafa mai su shigar da kara daga tura da sun kai wani lokaci sun kai makin afirka botaswa a shigar da kara a biya su diya to ni ji wannan abubuwan ban san ko abu na mai yiwuwa ba tunda su gwamnatocin namu na afirka turawan na hake dora su kan milki yau turawan na in ba su son gwamnati ba ba zai jima ba saman milki to wanda shi na dora ka shi na ga nuna ma hanya ga ta inda za ka bi ka tsira to kana cewa ka shigar da kara ai abu na mai yiwa na samun biyan diya su su inda kai suna sun ka bi mu da tuni da gudu mun biya su ko dan mu samu zaman lahiya daga hannuwansu radio faransa ya muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a bala da tilbiri a jamhuriyar nijar kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya. Magana shugaban Ghana akan gaskiya take irin barnar da suka yi ma abin sai dai ai hakuri haƙuri kawai gyara kan sai dai Allah ya gyara. Amma ba dole ba kuma a samu wani abu sai dai ya tunatar da duniya da abin da suka yi amma gaskiya ba dole bane a samu nasara kan bukatar da yake nema a sa su biyan wani abi daga ciki na muku fata alkali sashen hausa rediyo faransa muna godiya da wannan damar da kuke bamu kuma ina gaida ma'aikatan sashen hausa ga baki ɗayansu ni ne umar abubakar daga zaria kaduna sitan najeriya dissalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio france international sunana aminu adamu malam malamadori daga jihar jigawa to hakikanin gaskiya wannan yunkuri na shugaban kasar ghana abu ne mai kyau kuma tunani ne mai kyau kuma hakikanin gaskiya inda a ce zai samu haɗin kai na shugabanninmu na afirka to abu ne wanda zai taimaka kuma zai ƙara ɗaga kimar al'ummar afirka to amma inda gizo yake sakar hakika a shauran shugabanni na munafurka ba lalle wani su goya mar baya wajen kaiwa ga wannan kudiri wadanda za ga lokuta da dama irin wannan abubuwa na cigaba idan ya taso zai ya ga mun samu haɗin kai a tsakanin shugabanni namu na afirka domin kaiwa ga gaci ga dole sai an samu wasu da za su ja baya domin wata bukata da shirta wajen wannan mutane na gode su radio france international suna na aminu adamu malam dori da jihar gafi ta lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyon france international da farko kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to alhamdulahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana babu shakka wannan mataki da shugaban ƙasar ghana na na akufu ado ya ɗauka gaskiya ya yi daidai wanda ya nemi a biya diya waɗanda tura milkin mallaka lokacin da suka wa al'umma yadda suka ga dama to gaskiya hakan abin farin ciki ne baya ga haka ina kira ga sauran shugabannin kasashen lahiyar afirka ya dace su haɗa kansu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin a rinka magana a bai ɗaya da fatar allah ubangiji ya sa wannan ƙuduri haƙa ta cimma ruwa sunana haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya Radio France International mai magana ya haya da azare PRO na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari rashin karamar hukumar Katagun. To hakika mu dai muna maraba da wannan mataki domin tabbas idan dai har wannan mataki ya tabbata aka samu biyan waɗannan kuɗaɗe to tabbas waɗannan ƙasashe na nahiyar afirka za su farfaɗo daga ƙangin da suke ciki kuma hakan zai zamo darasi ko kuma in ce izina ga waɗanda suke da niyyar aikata laifi makamancin wannan to fatan mu dai allah ya sa wannan yunkuri na shugaban ƙasar ghana na na akufo ado ya yi tasiri ta hanyar samun goyon bayan shugabannin nahiyoyin afirka ra'ayina kenan ya haya don azare na ƙungiyar masu bugawa rashin karamar hukumar katagun salamu alaikum Radio Faransa International sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wanga kalama da shugaban kasar Ghana na na kufa na a tilasa suka eh, mulkin mallaka daga na Afirka gaba da wanda suka wata da eh, jama'a a biya su diya wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne abin da ya kamata kai kai to kuma kai ma kamata a maka Eh, abin da ka aiwana daga cikin waga abubuwa da kai kuma muna addu'a wanga ce nashi Allah sa ya zama cimma gori muna rediyo faransa muna godiya Allah sa ka da kai da suna na shugaba Iliya mai kanti shayi garkin daura fita lafiya you. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kinan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulle min arafai Hausa. To tabbas batun biyan diya dai ga ƙasashen da suka yi mulkin mallaka a wasu nahiyoyi da kamar nahiya ta ta Afirka wannan abu ne mai kyau idan sauran shugabanni din sun haɗa kai wajen karɓo wannan kuɗi na diya ɗin. Duba da za a ga irin can zarafin da su turawan mulkin mallaka suka yi a baya kenan da kuma wasu abubuwa da wadda za ga cewa sun yi gida a kai har a yanzu wasu abubuwa ɗin kusan su suke tafiyar da shi to akwai dai buƙatar gaskiya su turawan mulkin mallaka ɗin nan su dawo mana da wasu abubuwan mu da suka yi awon gaba da su da ma kuma wasu abubuwa da suka yi ƙarfa ƙarfa ko kuma ƙarfa gida a kai to su saka mana mara a kai duba da za a ga yanayin yadda mu ma ya kamata a ce mun zama masu cin gashin kanmu gaba ɗaya. Na ku Hassan Albasari Abu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan baraka. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa sunana Aliyu Muhammad Esfilani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. Rediyo Faransa dangance da wannan kira da shugaban kasar Ghana na Akufo Addo ya yi wa shugabannin kasashen Afirka na su haɗa gwiwa wajen ganin an tilasta wa kasashen da suka yi wa nahiyar Afirka mulkin mallaka biyan diya ganin da suka yi bautar da al'ummar nahiyar. To a gaskiya zan iya cewa hakan ba abu ne mai sauki ba kasancewar waɗannan manyan ƙasashe da suka yi wannan mulki na mallaka yanzu haka maganar da ake yi ba su gama yi wa wasu ƙasashen mulkin mallaka ba don haka a ce za a sa su biyan diya wannan ba abu ne mai sauki ba amma kuma masu iya magana sun ce mai ɗaki shi yasa inda yake masa ruwa idan sun leƙa sun ga abu mai yiwa ne sai su yi amma dai yana da kyau a yi dogon nazari da kuma shawara da masana kafin a bai wannan aiki fata da addu'a mu dai lahiyar mu ta ta zauna lafiya a tashi lafiya rediyo fara faransa aliyu muhammad asfulani marada daga jihar zamfara a najeriya salamu alaikum gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim yankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja amma a halin yanzu ina cikin jihar Kaduna. To alhamdulillah masha Allahu shugaban kasar Ghana ya yi kokari ya kuma taka rawar da ya kamata ya taka. Sai dai babban matsalar ainihin akwai rashin haɗin kai a ainihin shugabannin kasashen Afirka sannan kuma mulkin mallaka ba a daina yi mana shi ba ko da ake cewa an ba mu yancin kai a afirka babu wata afirka babu wata ƙasa a afirka wadda aka ba yancin kai har yanzu na har gobe kuma na cikin mulkin mallaka sai dai muna fatan ubangiji allah kawo mana ƙarshen mulkin mallaka allah karya mana turawa ƙarshen turawan ƙasashen yammacin duniya waɗanda suka hana mu ci gaba ƙasashen mu na afirka mai magana ibrahim mai wanke hula a garin mai godiya a kimba jihar naija muna godiya da fatan alkhairi wato madalla. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu na yau Hassan alasan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.